tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ahmadu bin taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kamar yadda muka sani muna gabatar da wannan tarihi a cikin littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul ali al-hassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba kamar yadda muka sha nannaga ga bayani da cewa muna gabatar da wannan tarihi ne sakamakon karkare karatun ɗaya daga cikin littattafan shekul islam kuma da nufin za mu sa wani a bayan wannan tarihi in mun ƙare muka ga dacewar mu tsaya mu bayyana ma al'umma wai hakikanin wane ne ibn taimiyya domin a kasan nan mutane sun kasu gida uku akwai waɗanda ba su san ibini taimiyya ba amma sun yadda da shi akwai waɗanda sun san shi amma a hagungunci suka san shi suna baina-baina la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula'i ɗaya ɓangaren su ne waɗanda su makiya ne sun sani ba su sani ba oho sharri da suke yadawa kan shekul islam to wannan yasa su waɗanda suke ƙaunan shekul islam amma kuma ba su san shi ba to sai a sanar da su wane ne shi ƙila ba maki ƙaunan ta ƙaru ɗoriya a kan wanda suke mai a baya waɗanda kuma suke tsakanin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba to yau su sani so kuma waɗanda suke yada ɓatanci da gangar to sai a ƙoƙarin fayyace ma al'umma wane ne shekul islam al'umma su ji mai yi waƙannan da suke yadawa allah maɗaukin sarki ya daƙile ta babu dalilin da zai sa irin wannan malami da tarihin rayuwar shi ya zan kaman wata jami'a ce a cewa ya zuwa ɗan tsungula bayani kaman ana bayanin wani maroki ba zai taɓa yiwuwa ba domin kai ka taɓa jin malami irin ibn timiya a irin bayanan da muka baro a baya irin gwagwarmayin da ya da kazan kaɗai da fito na fitan da ya shiga aka yi da tatar da sauran ja'iran mutane ya isa ga gane cewa ibn taimiyya lalle cikakken malami ne ko mujahidi ne wanda kowane fanni na rayuwar ɗan adam a cikin tarihin ibn taimiyya akwai gaban da za a tsaya a fayyace ma yadda za ka gane tafes babu abin da ake yi kuma yake faruwa da gudanarwa a yau a duniyan nan wanda tarihin ibn taimiyya bai da rawan da zai taka wajen warware mashakil da suka zane ma al'umma matsala to bayan da a cikin tarihin malam yi mana bayani akan inkarul bida wa ghirul munkarat sai kuma ya ce Aljihadu ma'al mulhidi wal mufsidin mun yi bayani dangane da bambancin inkari da kuma tagiri ita bid'a inkarin ta ake kai tsaye don ba ka iya gayyara bid'a kai tsaye da hikimanka ko da wani ƙwazo naka ko da wani azanci da Allah madaukin sarki ya bayar a ita bid'a gaba da gaba ake aikaro kawai a kau da ita amma duk wasu munkarat na aiki ne ko na magana ne to su waɗannan ana gayyara su ne da abin da ya zama sunna ko salahantaka ko abin da ya kama da haka a ɗauke wannan a kawo madadin shi amma ita bid'a ba ta da madadi sai dai a rusa ta don dama ita ta zo ne ta kau da sunna to a kawar da ita dama fagen na sunna ne sai sunna ya ci gaba kun gano wannan da kyau ko in ka ce to a kawar da bid'a sai a sa sunna a dama wajen na bid'a ne kenan kuna gano wannan da kyau ko ita bid'a virus ce da ta zo za ta illa to rugurugu ake da ita ba ka da yadda za ka ce a canza virus ya amfani ba zai yiwu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to dangane da su kuma mulhidun su ba in inkari ake masu ba kuma ba ka iya gayyara su su ya kansa ake yi kuma su Al-Mulhidun ba wai kai tsaye za ka iya cewa mushirikai ne ko kafirai ne ko kaza ba kamar yadda muka fara gabatar da bayanai a karatun da ya gabata ana samun sata cikin ahalus sunna waɗanda suke korarun sunna amma kuma abubuwan da suke kawa cikin addini kuma ilhadi ne to su waɗannan ana yaƙansu ne ana fito na fito da su ne saboda su har kullum ganin suke don mutumin da ya tsayo yana ƙoƙarin tabbatar da abin da yake na Allah ne to yana cin duninsu ne to kuma za su yi tsaye sai sun ga bayan shi ai ya kamata ku yi mamaki me yasa duk da ƙwazo da himma da jajircewa da ibn ya yayi a baya sarakuna sun san shi khalifa ya san shi duk wasu jagorori sun san shi an san irin gudunmawa da jajircewan da yayi amma kuma a ce a gidan yari ya kare suwaye suka haifar da wannan matsalar sarki kaza ne ya dawo da rundunar shi na tatar suka sa aka kama shi a kai shi gidan yari waɗannan mulhiduna su ne da ibn taimiyya ya zare kan sakali a kansu su ne sau koma suna gunsugulin da har sai da ya kai ga abin da ya faru ya riga ya faru wanda sanda muke bayani dangane da inkarul bida wata ghirul munkarat mala ya fayyace mana cewa sarakunan wancan lokaci mabiyancin su yan bid'a ne yan al'ada ne yan son zuciya ne 'yan ta more ne 'yan san a holi to har kullum ko za ga irin waɗannan masu tattare da ƙazanta irin wannan da ibn taymiya ya saka rigan gyara to su kuma za ga suna tare da waɗancan sarakunan ne to su suka haifar da waɗancan matsalolin to akwai abin da ya sa ni ce ya kamata mu tattauna me ake nufi da ilhadi mun gano wannan da kyau ko to mun fara bayani a karatun da ya gabata lokaci ya ƙure yau da izinin Allah za mu dasa daga inda mu kwana kamar inda malamai suka yi mana bayani a baya hatta kafirai wannan suna yana gazgantuwa a kansu haka 'yan bida'a haka 'yan son zuciya da duk wanda ke son ya murɗe addini ya bankara shi ya tafi a bisa tsarin shi yadda yake so wannan suna na hawa kan shi shi sa shi ibini taimiyya so yake a yi addini sak a yi addini pes a yi addini babu garwaye da cuɗanin wani abin da zai iya zame ma addinin mishkila shi sa ya fuskanci matsaloli masu yawa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to yana daga cikin ilhadi shine alƙaunu Walfatwa bigairi bi ilmin wa qabul zalika min ƙa’ilihi mutum ya zo yana yin magana a cikin addini ko ya rika da fatawa a cikin addinin amma kuma bai da ilimi yalwatacce ingantaccen ilimi wanda zai iya fayyace ma al'umma matsalansu an dan yayyafa mai yayyafi ne na ilimi idan shi ya ɗan buɗe saɓanin sauran jahile makafi sai kuma ya tsallan badake ya shige tsakan fage ya ce shi mufti ne duk fata wanda ta zo zai sa gora kawai ya raɗe ta to wannan ilhadi yake yi wane ne ke an san fatawa a hannun shi su kuma za mu ji sunansu kun gano wannan da kyau ko? wanda idan ka je ka ce ba daidai yake bacin da su sun riga sun yi malam da shi to bayan da ka iya to sai mala yake cewa qabul zalika min qa'ilihi kuma daga riga karban fatawan kai tsaye daga shi da yake faɗin fatawan ko ba daidai bane su ba su da yanda za su gano abin da yake faɗi ba daidai bane kun gano wannan da kyau ku domin su jahilan da ke mai fatawa su ne kamar yadda ghazali yake cewa allazi la yadari wala yadari annahu da ni, shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan jahili kut kenan akwai allazi da ni wa yadari annahu la shi shine wanda zai je ya samu ɗan malum malum haka yana mai tambaya amma shi wancan fa bai sani ba kuma shi bai yadda bai sani ba to wannan fa za ka shaitanu bohu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce wa zalika bitikhazin nasu ru'usan juhalan shine za ga mutane sun ɗibi jagorori amma jahilai ne yaqumuna bil fatwa wat ta'lim su waɗannan jahilan da aka ɗauke su shugabanni jagorori za su tsayo wajen ba da fatwa da kafa majalis da makarantun karantar da ilimi wai har ma a rika ɗaukan addini kai tsaye a hannunsu wa ya na fi dinin lahi bai ilimin za su tsalle su shiga fage suna ta fitar da fatoyi da maganganu a kan ilimi cikin addinin Allah ba da cikakken masaniya ba mala ta haisu a al hisanat ta yadda za su yawaita kaza babu laifi da abu ba laifi ba matsala ai ba kaza ai ta ƙoƙarin wa mutane abubuwa da molanka su kuma dama al'umma abinda suke so wane ne zai kawo musu rukusa waye zai zo da sauki waye zai zo da rangwame sunan suke kuna gane wannan da kyau ko duk lokacin da jahili ya shiga cikin harkan addini to inda kake ganewa shine duk abin da shari'a ta hana shi zai ce ba matsala zai ce akwai sassauci shine alistihisanat hassana abubuwa abin da malamai za su shekarar talatin suna bincike a kai shi dare ɗaya zai kwaso irin waɗannan masail guda ɗari ya ce duk ba matsala babu laifi ka iya yi ai shi kenan akwai fatoyi da sassauka masu sauƙi shi wannan ilhadi ne mala ce allati mu al wanda abin da ke rike da waɗannan karambani da gaza na ƙoƙarin hassana abubuwan da ba kyawawa ba a shari'ance son zuciya ne da ra'ayi kawai kun gano wannan da kyau ku duk mutumin da yake shiga harkan addini da ka ko da ɗan ilimin da bai yalwace shi ba to za ka same shi da yawan hassana abubuwa sannan kuma da goyon bayan son zuciyan shi ko na mabiyan shi ko na waɗanda suka ingiza shi ko kuma ƙoƙarin bin ra'ayoyin waɗanda ake son a farauto su an fahimci wannan da kyau ko Allah shi kiyaye kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce kamar yadda annabi ya ce inna Allah la yaqbidu al-ilma zai intiza'an min minal ibadi Allah maɗaukin sarki bai ɗauke ilimi cancan daga cikin bayi kamar yadda annabi ce ƙarshen duniya Allah zai dauke ilimi <clears throat> to ba za a dauke ilimin ne dare ɗaya kowa ya lalaba ya ji alifin ba'un da ya haddace babu ba ka Allah zai yi ba walakin ya ilma bi qabdil ulama sai dai Allah maɗaukin sarki zai ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke rayukan malamai a ce irin su bin baz irin su Usaimin irin su Sheikhun Al-Albani irin su irin su irin su sai ta mutuwa ana nan nan kusa irin su Malam Abubakar Mahmudu Gumi irin su Sheikh Jafar Mahmudu Adam irin su Sheikhul Albani a ce waɗannan duk sun kwanta sun mutu to shine ce, hatta idza lam Yabki aliman sai an waye gari babu malami jajirtacce kwaya ɗaya ittakhadha an-nasu ru'usan juhala ne kawai zai ga kowane ɗan tantabara shi ma ya miƙe kawai ɗan shila ne shi ma ya fiffiken tashi kun gano wannan kowane matin biri shi ma menene malami ne cin da ba sauran malamai fa'aftau bi gairi ilmin sai ka je suna ta fatoyi manya-manya ba tare da ilimi ba fadallo annabi ya ce su ɓata wa adallo sannan su ɓatar yanzu ko annabi bai taba karantar da abin da ya waye gari ya zama gaskiya ba sai wannan wannan bai isa duk duniya su imani ba wannan kadai ya isa duniya ta yi saranda kan cewa manzan Allah manzan Allah ne ya ba da labarin abin da bai faru ba a zamanin shi shi a zamaninmu ya faru keke da keke mun gano wannan da kyau ku yanzu kowane alfadari ya daga kai shi ma menene shi ma shehi ne saboda babu shehun nan ko ya haifar da wannan shine mutuwan malamai wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a kitabul ilmi babun kaifa yuqbadu ilm hadisin farko shafi na 194 hadisi na 100 chip da littafin al-bid'a wa asa fil umma a shafi na arba'in da bakwai allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce wala kada hazzara subhanahu wa ta'ala min alƙauli bi gairi ilmin waje alahu muharraman kama fi ƙaulihi ta'ala hakika allah maɗaukin sarki ya yi jan kunni mai girman gaske yi magana mai gauni ƙwarai da gaske dangane da yin magana a cikin ilimi ba tare da ilimin ba yin magana cikin addini ba tare da ilimi ba inda Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bi ghayri alhaqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wannan aya ita ce ta talatin da uku cikin suratul malamai suka ce a cikin wannan aya Allah maɗaukin sarki kamar yana lissafo ayyuka ne wajen darajar girmansu daga wannan sai wannan mana ayyuka na laifi kafiran makka ne ke cewa zunubin da aka zo aka bayyana shi a fili shine zunubi amma wanda ya koma gefe ya yi a ɓoye ba wanda ya sani to wannan ba zunubi ba ne ba laifi ya yi ba kun gano wannan da kyau ko to sai allah ce kul ce ne da su innama harrama rabbi alfawahisha ubangiji na ya haramta duk wata alfasha na magana ko na aiki ma zahara min hawa ma batana ta fai da ta ɓoye wanda aka zo sarari aka yi da wanda aka makale a lungu aka aiwatar da Allah ya hana wal isma da duk wani zunubi mai haddi kun gano wannan da kyau ko Allah ya hana shi wal baghya da duk wani zalunci da cuta da ƙwaron wanda yake da ƙaramin ƙarfi Allah ya hana wannan bai gairil haƙi abin da za a yi shi ba a bisa cancanta ba wa an ku billahi ma lam yunazzil sultana sannan Allah madaukin sarki ya hana yi mai shirka a abin da ba shi ya aiwatar ko hukuntar ko umarni a yi ba Allah ya hana in dai wannan shirka ne Ka ga laifuffuka ana lissafo su wani wani ko duk shirka ta girme su to bari ka ji abin da ya girmi shirka shine wa an ta ala alallahi ma la ta'lamu yin magana cikin addini da jahilci gara shirka da shi shirka kanka za ta tsaya kadai yi ma Allah ƙarya kuwa wannan zai ta yi ta tsayyuri zuwa gawa zuwa ga wasunka sa bala'i kabura makatan inda layi an ta ƙolo mala ta fa’alo ka zo kana cewa a yi kaza kai kasan ƙarya kake yi ko ba za ka yi ba wannan mugun abu ne a wajen Allah to ballantana kuma Allah bai ce ba ka ce duk wannan bidiyoyin da ake kirkirwa suna daga cikin ilhadi kuma cewa ne a cikin shari'a wanda Allah bai ce ba mala ya ce fal'aya تبين تحريم umumal القول في الدين بغير علم ita wannan aya ta zo ta bayani karara cewa haramun ne mutum ya bude baki a addinance magana bai da gwaggwaban ilimi haka al-imam al-bagawi ya fadi a cikin tafsirin ma'alimut tanzil juz'i na biyu shafi na 158 kene yanzu duwan ustazu ya tsaya ya natsu wallahi kawai kan jama'a jahilai su yaudare ka kai ta surutu ko mata tambaye ka me fatawan kaza kai ta hayaniya in baka sani ba ka ce baka sani ba in ba ka ba za ka ja ma kanka fitina ran da Allah zai ritsa ka ranar duk waɗannan takadaran kowa yana da kan shi ko gano wannan da kyau ku ka faɗa abin da ka sani idan iliminka bai kai ka kutsa cikin al'amarin fatuwa irin wannan ba ka tsaya a gefe kawai kun gano wannan da kyau ku? abin manyan malamai za su zo su yi kyale su su manya ne kai kuma yi ɗan abin da Allah maɗaukin sarki ya hore ma ka tsaya nan Allah shi kyauta malai ce fahuna ka mina salihin mallaye tawarra an al-qawl fi ilmin wa akwai wanda za a ganshi mutumin kirki ne ba shi ne ustazu ba tumin kirki ne la ya tawarra bai taka tsantsan anil qawli fi dini da ghairi kawai duk maganin da ya zo kawai zai faɗi kawai cinda dai ya tsaye da gemu ya ɗage wando ya ɗan iya ƙira'a ga asuwakin shi mai kauri a to shi wannan kawai duk maganin da ya zo in ya ga dama zai faɗi kawai addini ne ba wata shirya daga Allah ko daga annabi sai dawo kawai zai faɗi dun maganin da ya ga dama fa yujadilu fi wa yumari za ga shi yana jayayya da musu cikin al'amarin addini wa yahudu fi ma yajhalu za ga ya kutsa cikin abin da bai da cikakken ilimi a kan shi wa ya taƙaddamu baina ya dai man huwa a'lamu minhu har ga yana kutsawa gaban wanda ya fi shi ilimi yana son ya overtaking ya rawan gaban hantsi wai ta sarra'u fil fatwa za ga ya fita yana zubo shirga-shirgan fatoyi wai ta saddalaha za ga kai tsaye fatawan ko jin ɓar'aren shi baya yi ko yake zubo su ragama hadasata ilmihi kwanan bai karatu wa qillati fahamihi ga kuma karancin fahimta kun gano wannan da kyau ku don Allah bala'in da yake ciki yanzu ko ba shi bane karatun bai wadata ba babu exposure ba kaza ba kaza ba kaza kawai mutum ya karanta hadisi ɗazu fassarar hadisin kenan ko ba fassarar hadisin ba shi sai a ɗauka kawai sai a ɗirka fatawa ka gaya min yadda kawarijanci ba zai samu gindin zama ba mala ya ce huwa ma haza yastanbidu al-ahkam duk da cewa hadasatu hadasatu ilmihi wa qillatu fahmihi duk da haka za ga yana ta ƙoƙarin ciro hukunce hukunce cikin ƙur'ani da hadisi minal ayat wal ahadis cikin ayoyi da hadisai fa yuharrimu ala an-nasi ma lahum za ga yana haramta wa mutane abin da Allah ya halattar musu wa yuhillu ما ma الله عليه alaihi sai kaga yana kokarin halatta ma al'umma abinda Allah ya haramta ya haramta abinda Allah ya halatta wala siyama alqawlu fi ad-din bighairi ilmin ثم ينكر على ulama الراسخين مثل هذا الاستدلال sannan malamai da za zo su fitar da fatawa shi zai faruwa ce ba daidai bane sun yi kuskure ai ina ga aya ga hadisi ina kawai kana cewa ba ma'ananta ba kenan sai ce ma jahilai kun ji kai ya ka ji a cikin hadisi annabi ya ce man ahabballahu man ahabba Allah ahabballahu liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haɗuwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu duk wanda ya kyamace haduwa da Allah Allah zai kyamaci haduwa da shi ta Allah je ka kawai ka mutu ba wani abu kawai ka so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da kai ɗabga ma yara kawai na so shi kawai babu clutch sai su tafi kun gano wannan da kyau ko ina zai je sai su waɗannan hayaniyan wannan shine ma'ana hadisin da hadisan nan da ake fassara ma yara ba fa ake fassara musu sai kawai Allah yana ƙaunan al'umma shi ya fara bayyana abin yanzu in wannan abin ya ci gaba ko na rantse da Allah ba boko haram ba har sallah haram sai an yi nan gaba ina gaya muku ba boko haram ba har sallah haram ma sai an yi in dai waɗannan fatoyin suka ci gaba ba ilhadi ba ne ba su ci gaba ka gani wata babbar magana ce wannan in aka zo za a warware ta ko kowa ta shiga tetayin shi Allah shi kiyaye wannan bayani ma ne ce karanta littafin al-mufassal fi ad-da'wati ila Allah juz'i na 11 shafi na 87 wa min alamati al hawa ya daga cikin irin waɗannan alamomi na bibin san zuciya annaka tajidu ba'd ha'ula za ga irin waɗannan إذا علم أن فلانا يخالفه في مسألة من المسائل in za su gano aya ko wani malami wanda yana da fatawa da ci karo da fahimtinsu fa innahu yubadiru lirraddi alaihi za ga nan da nan yana ƙoƙarin yin raddi wa tafnidin ra'ayahu biduni ta'ammulin yana ƙoƙarin yin raddin wancan fahimta na wancan malamin ba tare da ya zurfafa bincike kuma ya natsu ba wa yabzulu juhudahu ga ya ware karfin shi iya warewa wa ma indahu min hilatin da kowane abu da ya samu na dabarbarun salon zance libtal hujjatihi dan yaga ya bata hujjan wancan malami bi kulli wasilatin yaqdiru alaiha da kowane irin dama ko ya samu wannan ilhadi ne to waɗannan mutane ba ibn timiya ya yaka irinsu ne ya yaka kuma kai masu waɗannan abubuwan ba malamai ne cikin al'ummansu ba ba ya malan da su ba ka gaya man yadda ba za su shiga su fita su ma su yaƙe shi ba ba nan mu karanta da ku lokacin da za a yaƙe ta tar malamai a cikin gari sun fara ba da fatawan don me za a yaƙe su ba kuma suna sallah ko malaman nan ne fa sanda ta tara za su zo suka tsere kuma sai da ibn timiya ya fito karara ya wajja dalilan da suke kawowa a bisa fuskan da dalilan suke sana al'umma suka gane ba mun karanta nan ba ilhadi ne baka kai kai magana a harka ba sai kuma ka ce wai dole sai kayi kowa ya baka yanci da daman yi oho Allah madaukin sarki ya sa mu dace me yasa ake gani a harkan soja in short harkan kayan sarki ba samun matsala saboda na gaba ya san na gaba ne na baya kuma ya san mutuncin na gaba haka in ka je duniyan alkalai da lauyoyi suna girmama wannan wanda ya fito daga school of law ko wane ne aka kolin nashi into ba kuke cewa ko shiriritan tanku da sauransu to wannan yana girmama wanda yake gaban shi na gaba ma gaba ba haka ba ne a gaya min ko da a kotu ne sai an fara kiran karan babban lauya kafin na ƙasa haka ne amma bu yanzu kan ustazu jiya fa ya yi tsallan baraki kawai ya shigo in dai wandon shi ya zama fantalo a ciki shi shikenan kawai yana gaba da babban shehin da shekara arba'in malami ne so kuma jahilai suna bayan wanda ya fiye tsiwa ne kun fahimci wannan da kyau ku ka gaya min yadda ba za a samu matsala ba a maiduguri me jafar bai faɗi cewa abin da yake ba daidai ba ne ko akwai abin da bai faɗi ba aka iyadda an gani ko ba gani ba cewa yake wai jafar ya ga matashi ya taso da ilimi yana mai hasada ai ga hasadan nan kowa ya gani yayi kuma tukuna na gaya muku na rantse da Allah an kashe maciji ba sa da kanshi ba ya gawa da kusan wannan ai mala albani ya gaya muku ko bai faɗi ba in an iji ba a ki gani ba in an gani ba a ga da kyau ba kuma yana dab da zai fallasa wani asirin Allah ya ɗauran shi ya ce me ba fashin kwai ba in kun san wata ba ku san wata ba wallahi wannan matsalan ne an gane wannan da kyau ko mutane ban san me yake yi ba kawai sai ga wani buhun algarara ya zo ko fito ko fito ko fito wai wai wai wai wai wai yi albani albanin kai ka ɗauka a ci albani bai taɓa kasa ba a duniya sai demokradiyya ka sa kasa ɗin demokradiyya ka ji kasan albani albani ne ko in an ƙiji ko karan bana ko ƙarshen alewa ko waye kashe malam jafar ko intanet baiwan Allah ko matasa abokan aikin da'awa kai sunayen sa sunan ma kai kanka ka san akwai malanta a cikin shi ina bata mun gano wannan da kyau ma mutane kuna magana ba lasin ba inshora Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu duk wanda yake da mota ya san me lasin kuma ya san me inshora kana tafiya road safety na jiranka custom na ka wannan ya rike motan wannan ya kwace duka kun ji ilhadi ko to sai mala ya ce alfasadu fil ardi ba ya ce wa jihadul mufsidina ba ne ifsadi ifsadi bid'a ne ko ko amalul munkarat me shi shi za kafin mu shiga fagen mu san shi tukuna ai yanzu mun fara fahimtar su wane ne mulhiduna ko ko menene ilhadi ko to menene ibnu taymiya ya yaka kuma su ma wani irin kansakali suka zare suka tunkare shi shine irin aikin da malam Jafar da Albani suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana muku inda gaske suke yi Allah ya bayyana da gasken suke yi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allah ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke yakan Allah da manzan shi wa tsauna fil ardi fasada kuma suke yawo da ɓanna a bayan ƙasa menene yaƙar Allah menene yaƙar manzon Allah kun gano wannan da kyau ko to shine yake cewa tsauna fil ardi fasada duk wanda ya yawo da ɓanna a bayan ƙasa to yana yaƙan Allah yana yaƙan manzon Allah kenan to waɗannan hukuncinsu Allah ya ce an yi ƙattalu ko dai a kama su a karkashe su au sallabu ko kuma a gicciye su ƙatta a aidihim wa arjuluhum min khilafin ko a datse hannun dama tafan hagu au yin faumin ko a kama su a yi masa ɗaurin rai da rai domin yanzu ga koro a wani garin shi kenan zai je ci gaba da tsayen a wani garin Sau da yanzu an mai da duniyan ta zama wani yar ƙauye ɗaurin rai da rai kenan zalika lahum khizyun fi duniya. Allah madaukakin sarki ce wannan shine tozarcin da ya kamata a yi maso a nan gidan duniya walahum fil akhirati azabun azim a ranar lahira kuma suna da hamshakiyar azaba illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai fa waɗanda suka tuba kafin gucin musu mun gano wannan da kyau ko wai yau mun tuba kafin a kai gare su to kun sha fa'alamu annallaha ghafurur rahim ku sani Allah madaukin sarki ga ghafurur rahim a ɗaya tak zan ɗauko mai magana a kai in aka ɗauko maganan yaƙan Allah ta hanyar yaɗa ɓanna a bayan ƙasa to Allah kaɗai san waɗanda za su shiga cikin nan ko ko wanda za su fita 'yan kaɗan ne ƙwarai ina fatan mun gano wannan da kyau a cikin tasirin zadul masir jizi na biyu shafi na ɗari biyu da uku mala ce fi sababin zuliha arba'atu a ƙawalin dangane da dalilin saukan wannan aya malamai sun yi maganganu guda hudu ahaduha na farko daga ciki annaha nazalat fi nasin min uraina ayan ta sauka ne dangane da wasu mutane 'yan kabilan uraina ko 'yan garin uraina qadimul madina wanda su baƙi ne sun iso garin madina wauha sai ruwan garin bai karɓe su ba ba haka ba haushe ke cewa ba ka zo gari kai ta jante rashin lafiya ya kama ka kai ta masassara ɗan abu ba abu ba duk fatan jikinka ya kuɓu-kuɓu abubuwa babu daɗi sai a ce ruwan garin bai karɓe ka ba fa ba asahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi iblis sadaka sai annabi ya ce su tafi bayan gari garken raƙuman zakka je can wa amarahum an yashrabu min albaniha ya ce su je su rika sha daga nonon raƙuma wa abuwaliha kuma suna shan fitsarin raƙuma fafa'alu suka je fasaho suka warki ta warta da sai suka yi ne sai suka yi rida anil islam sun ga kudi kun gano wannan da kyau ko sun ga kudi ne shi sa wani lokaci in mutum ya zo da talaucin shi ko in talauci talauci maimakon ka nuna mai arziki in ingiza cikin tsiya wani zai fi zaman lafiya a haka wa qatlur ra'i makiyayin dabbobin masu kashe shi wasta kawal ebel suka kora waɗannan raƙuma gaba ɗaya suka ce halaliyinsu ne fa'arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi a farihim sai annabi ya aika a bi gurbin inda suka bi ji a dawo da su faji a bihim magariba ba ta yi ba sai ga su an dawo da su faƙaɓta aidiyahum wa arjilahun min khilafin annabi ya sa ka daddatse hannayensu da ƙafafuwansu a bisa saɓani hannun dama ƙafan hagu ko ƙafan hagu hannun dama washen mara a ayyunuhum kuma aka bi aka wasan mara aka hoko da aka tsiyaye idanuwansu kun gano wannan da kyau ko walƙahun bilharra aka yadda su a wani waje a madina sunan shi kenan harra sakon kwamin wajen bakake ne su ka auna ana zafin rana ka aje bakin takalminka a rana har ai sallan juma'a a gama a ƙare ka ɗana ƙafanka a ciki yaya to zafi irin na sahara saharin irin ta madina a ƙasa irin ta harra aka jefa su kun gano wannan da kyau ku ɗaya bisa goma na zafin wajen nan da raɗaɗin wajen da bala'in wajen shine kaman a ce kayi sabon rauni a ɗibo barkonu da ya haɗu a malka shi a wajen a sauke tafasasshen ruwa a zuba a kai romo ya haɗu kun gano wannan da kyau ku nan aka sake sa hatta matu har suka mutu wa nazarin hazil aya sai wannan aya ta sauka ashe satan kudin gwamnati ilhadi ne ai ifsadi ne mun gano wannan da kyau ko aikin mala ce rawo kata da an anasin wabihi kala sa'id ibn jubairin wasu suddi nawa kadiba ya danganta ai duka yana ciki don wanda ya saci kudin gwamnati za a yi mace-mace don ba za a kai magani asibiti ba 'ya'yan fashi za su samu karuwai za su karu za a yi boko haram za a yi wane duk wannan satan kudin gwamnati illan shi kenan mun gano wannan da kyau ku allah ya sa mu dace wasani na biyu an na kauman min ahalil kitab aka ce wasu mutane ne daga cikin kiristoci kana bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahadun wa misaq cewa suna da wani alƙawari tsakaninsu da annabi fa naqadu al ahad sai suka warware wannan alƙawarin wa afsadu fil ardi sai suka yi banna a bayan ƙasa fa khayyara Allahu rasulahu bi hadhihi al aya sai Allah maɗaukin sarki bai wa annabi zaɓi cikin wannan aya in sha'a an ya qatilahum in ya so ya kashe su ya kashe su wa in sha'a an ya qata aidi ko ya daddatse hannunsu wa arjulahum min khilafin rawahu ibnu abi talha an ibnu abbasin wa bihi qala wa dhahhak anna ashaba abi burda mutanen abu burda al ne qata'u at-tariqa ala qaumin ja'u yuriduna al-islama suka je suka tara hanya duk wanda ya taho daga nesa yana son ya zo madina ya musulunta sai su bige shi fa nazarar hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya kun gano wannan kenan ashe tsangwaman wanda zai je addini da hana shi zuwa shi ma menene efsadi ne shi ma yakan Allah da annabi ne kun gano wannan waye ga mutum ya ja tinga ya tsaya wai duk wanda ya je wajen wani wai bai tare da mu sai ka ce to sannu waye shaka koka koko yau shaka ya koka ko kuma wani zai tsaya gefe wai Allah an ci an gamu da su mai shago fa ko ba ahali ba ne mun gano wannan da kyau ko don daga gan shi anan fa bai da ubangida annabi ne ubangidan shi amma din mai ubangida ko sallama muka yi in zai hanza sai waye ga kalli dama ya kalla abu hanya ba a ganin shi Allah kalli rayuwa cikin kunji sai ka ce kai ba namiji ba in ba a baka albashi baka zuwa kai kwadugo eh baka zuwa kai sana'a kun gano wani irin wauta ne mutane ku tsaya ku zama wasu abu a cikin rayuwa da addini wanda ma an zalallahu bi hamin sultani kuma za a ce a ja baki a shiru a bar mutane cikin irin wannan bautan ai ko bature bai irin wannan bautan ba ko bature bai yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace rawahu abu salihin an ibn abbas wa qala ibn sa'ib kana abu burda wasmuhu hilal ibn uwaymir wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala an la ya'inahu wa la ya'inu alaihi kun gane wannan shine mutumin da yazo ya samu annabi abu ya farje sallama da annaba akan cewa ban taimakonka ba zan taimaki kowa a kanka ba wa man atahu musulmi na lam hajj sannan duk wanda ya zo mai daga cikin musulmi ba zai farmake shi ba wa man <clears throat> marra bi hilalin ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam haka wanda ya zo daga can zai wuce je musulunta ma shi ma ba zai farmake shi ba famarra qaumun min bani kinana ana nan a bisa wannan alƙawari sai wasu mutane daga kabilan banu kinana suka taho yuri dunar islama sun taho suna son su musulunta binasin min qaumi hilalin suna zuwa sai suke ci karo da wasu jama'a 'yan daba nawa na hilal fanahadu ilaihim suka farmasu Faƙataluhun sai karkashe su wa aka zo amwalahum sai kwace dukiyoyinsu walam kun hilalun hadiran lokacin hilal baya nan fannazalat hazil aya sai wannan ayan ta sauka kaga illan ka sunnan ta ku ka sa mutane su rika ta'addanci randa suka ɗauko maka wata ɗauke-ɗauken ku zaka sha mamaki Allah an gaga mutum ya buɗe ma mutane a ɗan ko to ka zuba ruwa a ƙasa ka sha an kusa hura tashi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace warrabe ha nazarar fil mushrikina ita wannan ayan ta sauka ne a kan mushrikai rawahu ikrima an ibn abbas wa bihi qala al hasan wa alam <clears throat> anna dhikr al muharaba lillahi azza wa jalla kaza kaza to sai ayi majaz yana sai ce majazi ne dangane da yakan Allah ai ba za ka iya ba ai za ka yaƙi auliya Allah ne shine yakan Allah man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi shine wancan muharaba din wace ala haqiqa ne za a yaƙi munafikai suka ware suna zagin annabi da sahabbai da aya ta sauka mai Allah ya ce la ta'tazuru menene qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un wa suke zagi sabai suke zagi suna ta wadancan alarammomi masu ɓula ɓulan ciki masu kaza masu kaza masu kaza amma Allah sai mai da a kan shi Ya ce ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to la ta'taziru kar wanda ya ce zai kawo na hanzari kada kafartun ba da imanikum wa fi ma'ana halil ulama ya kaulan ahaduhuma annahu sammahun muharibina lahu tashbihan bil muharabatin haqiqa an kira su da cewa mayaka Allah a matsayin mayaka na haƙiƙa li'annal mukhalif domin duk wanda yake ƙoƙarin saba ma abin da kake a kai muharibun abokin fada ne kowaye ba wani wanda ya saba da abin da kake a kai na addini wanda ya ce wa ai wannan ba wani abu bane ai babu komai duk ɗaya ne ƙarya ne muharib ne wa in lam yuharib ko bai yaƙe kan ba amma abokin fada ne abokin gaba ne fa yakunu ma'ana yukhalifuna Allah wa rasuluhu bil ma'asi suna saba ma Allah da manzon shi ta hanyar miyagun laifuffuka wasani annal murad yuharibuna awliya Allah shine suna yakan masoya Allah mu'minai wa awliya rasulihi da kuma masoya manzon Allah to shine ma'anan yuharibuna Allah ay yuharibuna awliya Allah wa awliya rasulih jubair arada bil muharaba lillahi wa lirasulihi al kufru ba'da islam shine mutum ya zan kafiri bayan da shi musulmi ne Waƙala muƙatil muqatil arada biha ash-shirk sai ya abin da yake nufi da muharaba a shirk fa ammal fasad fa huwa shine kisa wal jirah da raunata jama'a wa akhadh al-amwal da kwace dukiyar mutane ko danne masu haƙƙi wa ikhafati sabil da kuma tsoratar da mutane akan hanya duk wannan yana daga cikin ɓanna a bayan ƙasa wannan falle ne daga cikin fallayen ɓanna. ka ƙaunuhu ta'ala an yi ƙattalo au yi sallabu ikhtalafal ulama alhazil uquba ala tartib shin wannan uquba za a yi masa dalla-dalla ne in an kashe su sai a je a bankara gawansu a kofan gari am ala takhyir ko ko zabi ne aka ba annabi koye wannan koye wannan fa mazhabu ahmad radiyallahu anhu annaha ala tartibi a bisa mazabin imamu ahalus sunna wal jama'a ahmad dan hambali ya ce wannan a bisa tartibi ne wa annahum idha qutilu in an kashe su wa ukhidhul idha qutilu in sun yi kisa wa akhadul mal sau kwace dukiyar mutane awul qatalu ko suka yi kisa walam ya akhudhu bas kwace dukiya ba to qutilu wa an kashe su sai a bankare su wa idza akhadhul mala in ko sun yi kisa sun kwace kuɗi ko ku in sun kwace kuɗi walam yaqtulu ba su kisa ba qutiat aydiyahum wa arjuluhum min khilafin sai a daddatsa hannayensu da kafafuwansu wa in lam ya'khudhul mala in ko ba su kisa ba kuma ba su kwace kuɗin kowa ba nufu sai a kore su shine a masu ɗaurin rai da rai inda ka taɓa fashi da makami qala ibn al-ambari fa'ala hadha takunu aw muba'adha fal ma'ana ba'dhum yaf'alu bihi kaza wa ba'dhum kaza wa ba'dhum kaza kun gano wannan da kyau ko wa misluhu qawluhu kunu qiradatan kunu hudan aw nasara ba'dukum yakunu hud wa ba'dukum yakunu nasara Allah madaukin sarki ya sa mu dace al-ma'ana qala ba'dhum haza wa qala ba'dhum hadha wa hadha al-qawl ikhtara akthar to masu lugane dai can wa qala shafi'i idza qutilu wa akhadhu al-mala qutilu wa sullibu wa idza qutilu wa lam ya'khudhu al-mala qutilu wa lam yusallabu wa idza akhadhu al-mala wa lam yaqtulu qutiat aydiyahum wa arjuluhum min khilaf shikenan kashi kuma fatawan al-imam ash-shafi'i yake cewa in sun yi kisa sun kwace dukiya a kashe su a kere su in sun yi kisa ba su ɗauki dukiya ba a kashe su ba za a kere ba in sun ansa dukiya babu kisa a daddatse hannayensu da kuma kafafuwansu wa qalatil yahud yahuda suka ce yadullahi maghlula gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna ko كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا